يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يجب أن تتابع هدواء وأن مسلاتنا مسجد القرآن جن تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa da yadda da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara gare shi subhanahu wa ta'ala ya sanya dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da aikata daidai da fassara daidai Allah shi sa mu wanye lafiya Allah ki samu cikin jama'ar da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi Allah ya samu a cikin bayin da za su dace da ceton ƙur'ani. yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha uku a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu a jiya da ikon Allah mun tsaya kan daidai aya ta 69 yau za mu tashi kan ta 70 tare da cewa aya ta 69 na da alaka da aya ta 70 din ba saboda karancin lokaci ba yadda muka iya dole muka kwana a kan ta 69 ba don mun nufi haka ba ba don mun zo da niyyar haka ba sai dai haka Allah ya kaddara gabanin nan kwanakin ramadana na ja kada mu manta da uh, abin da ya shafi taimakawa marayu sabin musulunta gajiyayyu uh, abin da ban mamaki ina darasi a nan duk da dai cewa ba na cikin kwamitin marayu ko sabin musulunta na fahimci cewa kamar mata sun fi taimako ka yi injiniya ibrahim in na yi kuskure sai ka gyara na ga kai kake da karanta taimako da ake kawa ga su abu sale abu ammar su suke kula da shi na kula da cewa sai an kawo taimako sau goma na mace kafin kaji wani namiji da ya baya ina je kasa kunne na je kuma na daɗe da gamsuwa da cewa a mafiya yawan lokaci mata sun fi mu tausayi kudin da Allah ya bayar a hannun maza inda mata ya ba wa da addini ya samu gata wannan shine gaskiyar magana mace abu ne mai sauki gare ta a watan ramadana ta ci bashi ta yi sadaka abu ne mai sauki gare ta a naira dubu biyu ta bada naira dubu ɗaya amma namijin da ke da dubu ɗari baya taɓa tunanin zai yi ma a yi kyautar naira dubu hamsin to zaka idan ya yi ƙoƙari mai dubu ɗari shine ya yi aikin alherin naira dubu ɗaya waɗannan kwanaki suna fiya na san ga kwamitin da ke kula da marayu a nan masallacin sabbin musulunta gajiyayyu a cikin mu duk wanda ya san bai ba da gudumawa sa bai yana da kyau yayi gaggawan ganin ya ba da gudumawa cikin takaitattun awoyi ko kwanaki masu zuwa nan gaba in ma na saya musu kayan sawa in ma na bada kuɗin da za a taimaka musu in ma na abincin da za a yi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna Allah yace ba za ku taba samun aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so abin da dan adam yake so shi zai dauka ya bayar kunne samu aljanna matukar ba ma iya making sacrifice ba ma iya daukar resources da Allah ya bamu mu taimaki addinin Allah to imanin mu akwai kokonto a ciki ka'idan imani shine abin da kake so ka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akan kansu ko da suna da bukata wannan shine irin ayyukan da sahabbai suka yi kake jin cewa Allah ya ce ya gafarta musu Allah ya karbi tubansu laqad taballahu على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هو كلا وعد الله الحسنى kai ta jin maganganu masu daɗi a kansu ba wai haka kawai Allah ya musu ba a'a sun tashi sun yi aiki Allah ya taimake su wanda kuma yau wannan ita ce matsala da ke gaba gare mu akwai wanda kullum ake maganar taimakon bai taɓa tunanin ma abin ya tafe shi a cikin mu tsakani da Allah mutane nawa ne ake maganan suke gaya kansu wannan al'amarin ya shafe mu da dama kawai ji suke ana neman taimakon marayu eh to Allah ya ba su sa su taimaka da baya taba tunanin a naira dubu biyar da ya mallaka ko dubu goma da ya mallaka ko dubu ɗari da ya mallaka ko miliyan ɗaya da ya mallaka suna da haƙƙi jama'a kamar yau ne fa za a ce duniya ta tashi mu tsaya gaba ga Allah abinda muka shuka shi za mu girbe in mun shuka alkhairi mu girbe alkhairi in mun shuka sharri mu girbe sharri duniyan nan ba mu zo mu dawwama a cikin ta ba duk dan adam ya san mun zo na dan lokaci ne annabtu tabuki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودولنا لخراب الدهر نبنيها دكا دنيا أن ينزل ذاك جاء أنت ayyuka na alkhairi da muka yi su za mu samu gaba ga Allah subhanahu wata'ala ba wai taimakon addini sai miloniya ko biloniya ke yi ba a matsayinka na almajiri cikin gwargwadon abin da ka samu za ka bayar annabi tsira da abinci sabbata gare zai ce tasaddaqu fa inni uridu an aba asa ba asar manyan masu kuɗi irin su Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sai mutum ya garza ya gida sai ya dauko rabin dukiyarsa wani lokaci ya dauko dukiyar ga baki ɗayanta ya zo ya ajiye fi sabilillahi akwai talakawa sai ga wani ya je shi sai ya dauko dan ainihin hannunsa kawai zai ciko da dibino da ya wuce kwaya goma ba sai kawai ce ga abin da ya mallaka iya abin da ya mallaka shine dibino kwaya goma amma dai kada a ci da rabansa shi ma ya bayar alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum munafukai suna nan su ba sa taimako amma duk wanda ya ba sai sun yi comment sai sun yi sharha abdurrahman buna zai kawo dukiyarsa duka suka ce wallahi ba dan Allah yayi ba sai ya za a yi mutum dan Allah ya ce ba da dukiya duka wani ya je kawo cikin hannunsa da dibino suka ce to kai ko me Allah zai da nan ka ba sai ka ce kuma Allah talaka ne ya ga maka su babu wanda ya ciki babu wanda ya taimaka amma duk wanda ya sai sun yi sharha in kai da yawa su ce ba Allah kake nufi ba in kai kadan su ce to an ga ma Allah talaka ne irin su ne ainihin abubakar siddiq radiyallahu an ya fanshi bilal ana masa azaba yana ahadun ahad allah ɗaya ne ana binjikan lahul ahad ka kira allah ɗayan ya kwace ka abubakar siddiq radiyallahu ya fanshi bilal suka ce wallahi abubakar ba don allah ya yi ba subhanaka hadha buhtanun abin Allah yake fa sayujannabu hal atika allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda Allah yace Abubakar don Allah yayi to kar mu zama jama'ar da ba sa aikin alkhairi sai dai wasu ji ah, a cewa wani yayi kokari a wani bai yi kokari ba a wani wani ba don Allah ya ba dan siyasa yi wani kuma dai ina ga shi ma don kila iya da ambition to me yasa kai ba za ka yi ba su sun yi dan siyasa ta su suna neman duniya to kai kai don Allah ka nemi aljannan mana yaya za a yi mai neman duniya ya yi don duniyar kai mai yi don Allah ba za ka yi don Allah ba ai wannan kenan na gafi ne na imaninka in dai mai manufar duniya yana iya yi don duniyar kamar yadda kake harsashi Allah ne ya san dade kamar yadda kake harsashe Allah ne ya san dade to me yasa kai ba za ka yi don neman aljanna ba Allah ya samu wanye lafiya Allah ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare faran ma da don haka sai mu gaggauta kowa ya ga me zai da gaggawa ya taimaka cikin takaitaccen lokaci don mu ga me za mu hada a taimaka musu Allah ya ba mu ikon taimakawa cikin muwafaka ta Allah a cikin shekara daya wani lokaci a ramadan ɗaya muka samu daman tufatar da marayu a iya masallacin nan mukan samu daman tufatar da wani lokaci ya haura mutum dubu biyu wani lokaci ya haura mutum dubu ɗaya banda abinci da ake basu banda harkar magani da ake yi wannan ba wayan mu bane yin Allah ne subhanahu wa ta'ala amma na san a bane yawanci akwai kunci akwai talauci to bai dace a yi baya ba gaba ya dace mu yi ta yi ko mu yi ta gaba gaba har gaban annabi subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi ta gaba gaba har gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon ci gaba a jiya mun tsaya akan aya ta 69 inda Allah yake mana bayani akan wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihina wa hasuna ulaika rafiqa wannan aya mai daɗi da Allah ya bamu labarin wanda ya masa biyayya yayi wa biyayya iya tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai Allah ya ce wannan tafiya ta yi kyau. waɗannan abokanan tafiya sun yi kyawu Allah ya samu a cikin su sai ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الفضل من الله hmm. وكفى بالله عليما ذلك wannan falala ne daga wurin Allah wakafa billahi alima kuma Allah subhanahu wataala ya wadata ya zama mai ilimi wannan aya na da alaƙa da ayar baya da Allah ya mana bayani cewa wanda yayi wa Allah ya yi wa manzansa ta'a iya tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai yace lalle waɗannan abokanan tafiya tafiya ta yi kyau to kar ka ɗauka cewa idan kai wa Allah da annabi biyayya aikinka ya kai ya kai ka zuwa ga aljanna sai Allah ya ce zalikal fadlu min Allah idan ma ka shiga aljannan kawai falala ce ta Allah ta kai ka amma aljanna dan adam bayi da ikon da zai iya sayanta ba ka da ikon da zaka sai aljanna iyayenmu da suka haife mu wallahi alazim ba mu da ikon biyan su haƙƙin da suka mana wahalan da mahaifiyarka ta yi na naƙuda a kanka ɗaukan cikinka haihuwanka renonka mai za ka iya mata yanzu a duniya ka biya ta idan a duniya baka ka biyan mahaifiyarka wanda kai da ita Allah ne halicce ko, mai za ka yi ka biya Allah subhanahu wata'ala ga aljannar da ya maka tanadi babu abin da za ka iya biyan Allah subhanahu wata'ala duk ibadar da kake wa Allah a wuni mukaddara a wuni gaba ɗayanta in ka tara duk bautan Allah mai kokari shi yake dacewa falloli biyar neman ilimi da yayi zuwa ta'alim ko zuwa tafsiri a ramadana ko a wani ramadana mai kokari in ya tara su ga shine yayi dedicating ya sadaukar da awa uku ko hudu ko biyar ko shida zuwa ga addinin Allah to wannan awoyin da ka sadaukar wani yana can a gona ya sadaukar da awa goma sha biyu yana bare ma rana na masa ɗan karan duka kuma duk kuɗinsa bai kai naira dubu biyu ba kuma aikin da ya yi wahalan da ya a bare ma na naira dubu biyu kai idan da biya za a yi aikinka da kai na ibada din nan inda wai a zahiri a duba wahalan da ke ciki ne da lokacin da ka bayar in an kwatanta da aikin san ka bai wuce naira dari biyu ba to a duniya ma kenan kana zuwa ka yi hidimar awa goma sha biyu ba ka iya riƙe gidanka sai da kyar to balle nawa kake bawa addinin Allah da za ka ce ka ya kai ka shiga aljanna shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi hadisin bukhari yace saddidu wa qaribu وألموا أنكم لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولو أنت يا رسول الله قال ولو أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل annabi ya ce sajjidu wa idan an ce ku daidaita ku daidaita akan hanya in ba za ku iya ba to ku kwatanta ne kar ka zauna ka kashe jiki ko ba za ka iya abin da ake so ba kai ta kokari dai ka kwatanta fata shabbahu in lam takunu mislahum kenan idan ba za ka yi daidai wa daida ba to ka kwatanta dai duk mai hankali san an kwatanta wa alamu annakum lan yanju ahadun minkum bi amalihi annabi yace ku sani ba mutum ɗaya a cikin ku da zai tsira gobe kiyama don aikin sa a ce wai dan aqidar ka ko dan sallar ka ko dan azumin ka ko dan zakkan ka ta kai su ka tsira ba su kai ba yace illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai kawai aka ce walau anta ya rasulullah ko kai ne ya manzon Allah ko kai aikinka ba zai sa ka tsira ba gobe kiyama yace walau ana ko ni da kai sai dai kawai rahamar Allah da fallasa su kai ne zuwa ga aljanna idan fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam yace aikin sa ba zai kai shi aljanna ba don Allah ta yaya za a yi aikin mu ya kai mu aljanna ta wani dalili zai sa aikin kai kai ka aljanna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi mun ga bautan Allah da yake shi saboda bauta ba wai bare ma ko da ko ba sallah yake na na Aisha radiyallahu anha take cewa a hadisin Bukhari take cewa hatta ta tafassara kadamahu yakan tsaya sallah har kafarsa na kake cewa tana tsagewa jini na fita saboda tsayuwa tace ya rasulullah ya kai manzon Allah ba kai ne Allah ya ce Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka ba in ma akwai abin da za ka yi nan gaba in the future Allah ya gafarta maka ya ce ya Aisha afala uridu an akuna abdan shakura shin ba zan so in zama bawa mai godewa Allah ba shi fa a godiya ne yake kiyamun laila kafarsa ke tara jini har ta tsage ta tafassara ibn usaymin rahimahullah yace kafar na tsagewa har jini ya fita a jikinta saboda me saboda bautawa Allah subhanahu wataala amma yake aikin sa ba zai kai shi ba to shi sa kuskure ne dan adam yayi aikin ya ce aikin zai kai shi sai dai za ka yi iya kokari idan ka zo kusa da fasin ma ka zo kusa da boda sai a dan taimaka ma sai ka wuce a ce gaba ɗaya a kiyama za a auna wanda ya samu maki hamsin da ɗaya ya tsira a cikin ɗari to kai sai ka yi kokarin sai ka samu maki arba'in sai ka ce to kowa an ka ba shi kyau duk wani musulmi an ba shi kyautan maki goma sha biyar kana da arba'in ga sha biyar ya zama nawa ya zama nawa hamsin da biyar kaga sai ka wuce to amma wani da aka ce aikin gaba ɗaya da ya shi a cikin ɗarin gaba ɗaya maki uku ya ci sai aka ba sha biyar nawa sha takwas kwandem kwandem ba wani abu shi a ko an gara ba zai wuce ba to shine falalan Allah zai mana ƙari to amma sai mu kwatanta aka yi ƙarin sai mu wuce amma in ka zauna haka kawai bulus babu wani aiki to ko an yi ƙarin da akwai ya babu duka zero ne kana nan kawai fail ne f9 ne kawai to shine ba a so mutum ya samu F9 saboda muna tsammanin falalan sai mu yi ta kokari mu yi ta dagewa ko aikin bai kai ba sai mu yi ta kokari sai Allah ya matsayi da falala ya kai mu aqidar mu'tazila su suke da fahimtar cewa aikin mutum yake kai shi aljanna amma aqidar ahlus sunna aikin ka kadai bai sai kai ka aljanna ba shi sa ko ka yi aikin ka yi azumin ka yi karatun ƙur'anin ka yi tafsiri ne ka yi tahajjud ne ka yi ƙiyamun laili ka ciyar fi laji ka je gaida marasa lafiya dukkan kyawawan ɗabi'un musulunci ka yi sai ka ce ya Allah karɓi ba don halin mu ba ne Allah ya yace yi yu'tuna والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أتجين سورة المؤمنون الله يكرا باين سنقري سنة أيكة أيك أما وقلوبهم وجلة زكاة سنة كركدوة زكاة سنة أورتبس غمصد كنس سوسو بني كما سنة بيكين زواج الله ذات كومة Sheikh Muhammad Sale Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala yace su ne sun yi sallah amma ba su gamsar da kansu cewa sallah ta kai su tsira ba sun yi azumi ba su gamsar da kansu cewa azumi ya kai su tsira ba sun yi zakka ba su gamsar da kansu zakka da suka yi ta kai su tsira ba sun karanta Qur'ani komai suka yi sai ya Allah karbi ba dan halin mu ba suna aikin suna roƙon Allah ya karba jama'a mu duba Annabi Ibrahim na ɗansa Isma'il kaza fa suke yi wa hidima suna gina suna cewa wa iz yarfa'u ibrahimul qawaid min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna ya Allah ka karba daga gare mu annabi yana roƙon Allah wai aikin da Allah ya karba me yasa za ka gamsar da kanka ko aikin ku daga kan kun yi kawai komai daidai ne sai yau ke zama daidai ko a rediyo a duniya ba a bamu labarin daidai bane balle a lahira don haka zalikal fadlu min Allah ko da ka yi biyayya ga Allah da annabi kar ka yaudari kanka don an ci kana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai ka dauka to ai mu mun cancanta hakkin mu ne sai an ba mu mm, mm. zalikal fadlu min Allah wallahi wannan din ma farala ne ga Allah subhanahu wataala ba wai ka kai dole sai an baka bane amma aikin ka bai kai ba wa kafa billahi alima Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne ya kai ya zama mai ilimi akan duk abin da muke aikatawa da yace falalarsa ne ba wai a jahilci ba da ilimi yayi ya san ayyukan mu ya san gejin aikin mu amma sai ya ga falala ya dace a mana a bamu don mu tsira Allah ka sa mu tsira na'am يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة كوكي إيماني خذوا حذركم كوريكي حذركم وتشيني شيرنكو fanfiru ku fitar don taimakon addinin Allah batin jama'a jama'a jama'a wannan jama'a su yi can wannan su yi can wannan su yi can a winfiru jami'a ko ma ku tafi gaba daya ya Allah ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu cewa wannan suna na daraja a duk inda Allah ya kira shi ya da kyau mu rika saurarawa don ɗayan biyu ne ko a ce mu yi mu ce mun yi ko a ce mu bari mu ce mun bari ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka imani khudhu hidrakum kurgi hidrakum shine shirin ku kurgi tanadin ku a kowane hali kuke musulmai ku zama a shirye kuke wato wannan yana gaya mana addinin musulunci addini ne na strategy addini ne na planning addini ne na controlling addini ne na management a zama wai kara zube wallahi abin ba aikin musulmai bane yana ya dace zama a kome muka sa a gaba muna da strategy a bangaren ilimi muna da wani plan da strategy da muka shirya da muke so mu cimma buri nan gaba zuwa shekara goma mai muke so mu ci a duniyar ilimi a jiha kaza menene plan dinmu menene strategy mu menene shirin da muka yi da muke so mu yi nasara a bangaren ilimi a bangaren kiwon lafiya mu zauna mu study situation nan on the ground mu ga ina ne muke da kurakure me muke bukata mu cimma ya zama akwai wani plan da aka yi akwai wani limit da aka saka daga nan zuwa shekara biyar ko goma ko ashirin muna so mu cimma kaza a bangaren harkan noma me muke so mu cimma shine ku zo a ɓangaren isar da saƙon addinin Allah mai su mu shekara nawa muka ɗiba muke burin cewa daga nan zuwa shekara kaza muna so ya zama adadin musulmai a jihar bauchi yanzu misali mu ce kashi 95 cikin 100 ne wani kokari muka yi plan muke so mu tsaya da da'awa da karantarwa da kallon addinin musulunci da bayyana shi ga wanda ba su gane shi ba don su fahimta mu ce zuwa shekara goma muna so ya zama adadin musulmai a bauchi ba 95% ba ne ba 97% ba ne 99% ne wato ya zama ba addini bai da wai mu zauna haka kara zube ba kawai sai dai a fito a yi amma babu tunanin me ake so a cin ba dukkan al'ummar da ba ta da strategy to ba ta nasara haka ake zaune ga munan da kalubale a duniyar neman ilimin addini ga matsaloli a bangaren kimiyya ga matsaloli a bangaren karatun zamani ga matsaloli a bangaren civil service da muke aiki ga kalubale politically ga matsala a bangaren kiwon lafiya bangaren agriculture ga matsala kaza matsalan da'awa ga matsala kaza akwai jama'ar da har yanzu a jihohin mu ba a ta'u musu tallan addinin musulunci ba kana zaune da mutum da ba musulmi ba baka taba ce masa ga sakon Allah ɗaya ba shi zai zo ya ce mun so mu ba ku sabon rayi shi yake maka tallan addinin kai kana da zuma baka kai masa talla ba amma me madaci ke sayarwa to shi za Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudu idrakum ku riki shirin ku ba zama za ku yi karazu ne ba a'a ku zauna ku yi tsari muna da matsala harkar ilimi ya lalace primary education akwai kalubale to a shekara biyar ne muke son mutum mabuli a bangaren karatun secondary muna da yaran da ba sa makaranta muna so mu rage adadin yaran da suke out of school wani shekaru muka dauka kuma wani kokari muka idan mutum mabuli yara sun rubuta jaraba sun fadi to mun zauna daga nan zuwa shekara biyar ko goma muke so mu buri a kai bangaren karatun qur'ani wanda shine uwa uba bangaren karatun addini wani tanadi muka yi don karantar da matasan don karantar da yaran mu kanana fitintunu sun yawa wani shiri muka yi don mu kare kanmu daga jarrabawa wani shiri muka yi don mu kare kanmu daga kosa kwana saboda fitintunun sun yi yawa shine kudu hizirakum ku rike shirin ku abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa ku rike kayan aikin ku wato zama kuna da tsari ba haka kuke zaune kara zube ba in kuna zaure ta zabi ne, to kullum matsala ta taso sai dai kawai ku rika crisis management amma ba ku da wani abin da kuka shirye shiri don ku yi nasara a kai yau ka gaya min wani bangare ne ake da wani plan kwaya ɗaya ne da za a cimma buri wani bangare ne aka zauna da zaka ce yau ga munan muna da wani blueprint da muka tsara da muke so mu cimma buri a addinance baka gan shi ba a bangaren ilimin addini baka gan shi ba a bangaren ilimin zamani babu wani a bangaren harkar noma babu abin da aka yi hatta a bangaren taimakon marayu na ce zama muna da blueprint babu abin da aka yi a bangaren da'awa da musuluntar da jama'a adadin wanda ba musulmi ba a jihar Bauchi mu sun kai 5% to wani kokari muka idan mu kira su zuwa ga addini don mu da su mu je mu shiga aljanna tunda mun tabbatar ba a shiga aljanna sai an shiga musulunci to kada mu musu rowan addini kar mu bar su a cikin bata mu jawo su don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wani tsari muka yi akan wannan dukkan al'ummar da kaga ta yi nasara to tana da tsari ba nesa ba nan kusa kusa yan siyasa su sardauna ai tsari suke da shi sardauna da ya tashi tafiya kamfen yake zuwa arewacin kasar nan yana fita yana yawo daga ƙauyen nan ya shiga nan daga nan ya shiga nan sai je kai masa jam'iyyar siyasa idan kun karba fa ni'ima sai sai bayan na ko mun zo da sakon addinin musulunci sai a nemi sarki a bashi qur'ani a masa kyaututtuka a masa da'awa in ya karba shi kenan in bai karba ba da ya karbi daya sai a wuce da haka sardauna a arewacin kasar nan ya shiga nan ya fita ya shiga nan ya fita a kamfen din siyasa sama da mutum dubu ɗari biyar sun musulunta a hannunsa mun taba shiga wani kauye a jihar Gombe a Tula wani kauyen Tula mun haura kan dutse muka shiga da awa wallahi abin sarkin da muka shiga a lokacin wajen kaman shekara sha hudu ko sha biyar da suka wuce rantsuwa da Allah ya mana yace tun da sardaune ka musu musulunci nan suka musulunta har yau babu wanda ya taba zuwa ya kawo musu sabon addinin musulunci daga tafiyar sardauna zuwa komawa mu in kai lissafi sama da shekara arba'in ko hamsin amma ba a taba samun musulmin da ya je wa'azi ba amma duk postar siyasa babu wanda ba a manna ta a garin ba kuma wajen shiga da ake ta dutse ake haurawa wani wuri ma sai dai an hau kan dutse ana hawa da kyar muka samu wata lan guruza ta dan haura da mu ta kafe daga nan muka kama dutse muke hawa muka shiga sauya amma sardauna ya kai sakon addinin musulunci ya kai jam'iyyar siyasa har ya gina musu islamiyya sunanta raudatu sardauna sarkin ya ɗauko carbi yace ga carbin da sardauna ya ba shi da qur'ani ya jiro sai yace ga sunan tun zamanin sa ba wanda ya ƙara zuwa mana bayani sai yanzu da suka zo su mai musulmanci a masallaci a makaranta, shi kansa zai ce za a yi wa'azi bai san wa'azi ba a lokacin ya ce musulmai sun zo yau a dare za a yi musulunci za ga kowa ya fito za a yi musulunci kalmar wai za a yi wa'azi ko za a karanta a kawai yau musulmai sun zo daga cikin gombe za a yi musulunci yau za ga kowa ya je fito ya fito za mu yi musulunci kuma haka malam jama'a ne kuma duk yan siyasa sun kai su jam'iyyar siyasa haba jama'a muna yi wa addini adalci kuma hatta siyasar ana yin ta babu manufa a siyasar ba wani abin da muka shirya wai ma muke son mu cimma yau kaddara kalubale ya mana yawa mu zauna a jihar Gombe mu ce to ga tsarin da muka yi mu masu addini muna da mutane in yan boko ne muna da wanda suke da digiri daya biyu uku suna nan wanda suka san addini duk ayar da kaka Qur'ani sun sani duk hadisin da kaka da ikon Allah sun san shi suna da manufa ba za mu ɗauko su mu ce ku zo ku jagorance mu ba wai sai kowa ya je ya zauna ya gama suka zuciyarsa da buri sai zoke don, to ku zaɓe mu yanzu muku alkawarin za a gyara muku hanyoyi za a kawo muku ruwa mu ba mu da wanda zai jagorance mu na cikin mutanen kwarai a cikin masu manufa a society ba mu da wanda za su jagorance mu a Bauchi ba mu da su a Gombe ba mu da su a Kano ba mu da su a Kaduna ai akwai jama'a da daman tun asali mun san suna mu ne manufar mu iri ɗaya da kasu ko ku zo ku jagorance mu idan wani ya mana kan mai uwa da waji daga mun ja aya ba bukatar tafsiri ya san me muke nufi ba sai an fassara masa ba kawai zamu ce inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati sai ce ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas yace an tahkumu bil adl sai mu ce to kabi tafsirin ibn abbas me yace akai shikenan mun huta ka samu shugaban da ke da manufa zai tsaya gaban jama'a ya yi ya khutba yace na hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa wa na'udhu billahi mi ya ayyuhan nasu rabba rabbakum mutumin da ke da manufa wanda ya koshi da sakon Allah subhanahu ta'ala sai jagorance mu duk wanda ne yake bukata babu fa abin da zai gagare mu shiri ne yake bukata idan muka rike Allah an taba tsaye da wani da wata manufa a kasar nan da ake ga iya da kusanci da almajirai a lokacin ana ga izgili ake masa wani dan siyasa ya fito yana kan mulki ya ce ni kun ga ina da kuɗi ina da mulki kuma ina da jama'a wani kuma da ya fito na biyu sai ya kira wani dan duniya ya ce yana da kuɗi yana da jama'a amma babu mulki sai ya kira wani almajiri sai ya ce shi kuma wane babu kuɗi babu jama'a ba mulki shi Allah kawai yake da shi wai izgili yake wallahi a cikin jama'a da cewa kai bai da gwa sai Allah kawai sai ana ta dariya da Allah ya tashi sai Allah yayi Allah a lokacin sai ba wannan din shi wanda bai da kowa sai Allah din to ba al'amari ne duka na niyya idan muna da niyya in dai sahabbai sun isar da sakon Allah a kasa da shekara hamsin a duniya in muna da manufa ba abin da za mu shiga Allah bai taimake mu ba ai ba adadin kuɗi ke tasiri ba ai ba kaza ba a manufa ke tasiri kuma in muna da manufa mai kyau Allah zai taimake mu in ta lalace sai Allah ya yadda mu mutane nawa suka fito duk kasar na duk jihar su babu mai mulkin da ke son su babu babban dan siyasan da ke son su babu babban dan boko da ke son su talakawan ke son su sai Allah kuma sai Allah ya ba su ai kai ka san misalai shi ma ya san misalai to idan muka bar Allah sai Allah ya bar mu in mu rike Allah kuma sai Allah ya ci gaba da taimakon mu Kisa kullum muke neman gata mu rike addini ya zama muna da manufa ya zama wai dan an ce rike addini bai zama ka cuci wanda ba musulmi ba addinin mu ba na cuta bane addinin adalci ne ba mu taɓa baka fatawan cutuwa ne ko cuwa ne ba mu burin mu wanda ma bai gane addinin ba ya zo ya ga adalcin musulunci idan haƙƙi ba namu bane musulmi tarka ba ba wanda yake da haƙƙi ko da ba musulmi bane ba mu taɓa neman haƙƙin da ba namu ba don mu addinin mu ba addinin haɗa baki bane addinin adalci ne wajibi ne jama'a ya zama muna da manufa in a anguwa ne zama muna da manufa in muna masallaci zama akwai strategy a masallacin nan me muke so mu a wata guda me muke so mu cimma a shekara guda yanzu sofa me muka yi a zuwa shekara ɗaya menene muke so mu cimma wai kada ya zama kullum muna ta repeating ourselves ya zama kawai zagawa ake babu inda ake zuwa a'a ya zama akwai tsari jami'ar farko a duniya ita ce jami'atul azhar amma daga masallaci ta fara daga masjidu fadimatu zahara daga nan aka fara ta samar da jami'atul azhar daga masallaci yau da nake magana jami'atul azhar a shekarar da na je iji wata shekara shekara kamar bakwai da ya wuce a cikin jami'ar kwaya dai akwai sama da profesa dubu bakwai akwai profesa sama da mutum dubu bakwai to gaba ɗaya ɗaliban atb ma nawa ne ba ma ɗaliban ma nawa ne a jami'a ɗaya profesa dubu bakwai profesa nake nema da na karanta takardunsu a najeriya sun fi guda goma na shiga jami'ar awa uku na ina neman sabban samu wanda ya san shi ba sanda muka shiga intanet aka yi browser aka duba sunansa aka yi sashin tukunna a gane location sa muka neme shi amma ba a samu wanda ya san shi ba me yasa da masallaci ya samar da jami'atul azhar saboda akwai manufa akwai strategy ba haka ake zaune kara zube ba khudhu kuma akwai shirin da aka yi da aka yi shiri sai Allah ya sa aka dace da shiri da to yau ina shirin kai kana ga da karfi ne ko da kuɗi su san saudana suka yi abinda suka yi su sa abubakar sababu ne suka yi abinda da suka yi zai ka duba jami'ar abu duba ababe da dama da suka bari legacy yau mafiya yawan state universities da ake yi secondary schools ne tun a zamanin suka gina su ne suka zama jami'o'i yanzu saboda ana da manufa akwai tsari kuma a 'yan shekarun an cin buri. amma yau haka muke zaune yau ba mu da tsari hatta waɗanda suke yan duniya sai wane duba ya zai ci kafar wane in wane biya hatta yan siyasa haka suke wane yana gaba da waɗancan ko suna fada sai shi wannan ya zo sai ce to ga buhunan shinkafa ga buhunan suga ga katon kadin nan indomi sai ce to su bare mallake su in wani na son wani ba ruwa za da shi in yana fada to kuma shi ne nawa dukkan ku in ba Allah kuke nufi ba ku yi tayi ku rabu da mu mai Allah wanda kuma yake so yayi Allah wallahi ya zo mu hada kai mu yi addinin Allah hidima ba mu da buri sai addinin musulunci ba mu da buri sai dai mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ya ayyuhal ladina amanu khudu hidrakum ku riki shirin ku ku zauna akan shiri ya zama kuna da strategy kuna da planning kuna planning duk abin da kuke kuna strategizing ɗinsa kuna da manufa da kuke so ku cimma kuna da blueprint da kuke so ku yi executive fanfiru subatin ku fita subat subat jam'i ne na subatun in kace subat kuma ya zama me ya zama jam'u muannathis salim so da ku fita subat subat shine jama'at mutafarrika ku fita jama'a kala kala wannan jama'ar ku fita ku wakilce mu a bangaren kasuwanci wannan jama'ar ku fita ku wakilce mu a bangaren neman ilimi na qur'ani ku zo ku mana harkan qur'ani wadannan ku fita ku je ku karanto likitanci ku wakilce mu wadannan ku fita ku zama kun je kun koyi kasuwanci ku wakilce mu a kasuwanci wadannan ku je ku wakilce mu a sana'ar hannu wannan ku je ku wakilce mu a wajen da'awa zuwa ga musulmai a ƙauyuka waɗannan ku fita ku wakilce mu a wajen kiran wanda ba su musulunta ba zuwa ga musulunci kowace jama'a ta fita akwai manufar da ta wakilce mu a ciki in shine ya ayyuhal ladina amanu khudhu fi zinakum fanfiru fubatin ku fita jama'a jama'a duk wata jama'a tana wakilta ni na fita harka kaza ina wakiltan ka a wurin kai da ka fita bangaren kasuwanci ka wakilce ni wanda ya je su kauye da awa yana wakilta ta ni ina wakiltar su a nan wurin wanda ya tafi kiran wanda ba musulunta ba zuwa ga musulunci mu yake wakilta wanda ya je garuruwan musulmai don ya ilmantar da mutanen kauye addini yana wakiltar mu muna wakiltar sai zama jama'a kuna wakiltar juna me da harkan addini division of labor ya zama a rarraba ayyuka jama'a jama'a kowa da bangaren da ya shagalta kai yanzu wani bangare kake taimakon addini wani bangare kake wakiltan addininka wani bangare ne kake ba da gudumawa da kai ka wakilce mu wannan sai kowa ya tambayi kansa sallama ka da an maka ofi assalamu alaikum ka ce yau wane shigo kana ce kana addini sallama ma ba ta amsawa yau ka wakilci musulunci a ofishin naka muna da mutanen da dama suka samu daman taimakon addini sun samu mulki akwai wanda ba sa yadda ma su nuna su musulmai ya yadda da cewa shi musulmi ne ba zai iya yadda da haka ba idan ya ga masa magana da ce mu ba wa bukatar tashi hankali mu ba a wurin mu kowa da kowa ɗaya ne ya dace in ka zo kamfen garin musulmi sai ka ce kowa da kowa ɗaya ne a daidai lokacin sai ka bada mu ba mu da wani bambanci mu ba wani mu duk abin da muke bukata shine kawai kowa ɗaya ne ba abin da ya bambanta mu da musulmi da wanda ba musulmi ba duk kwaya ɗaya ne mutum bai so ya nuna kansa da addini lokacin da ya sauka a kujera aka bar shi a gida ya koma koran kudaje a tankin za a gaggabannin malam zakiru ya kira sallah yana sahun barko a masallaci a ira da sallah kana salamu alaikum yana wai yana wuri yana jan turji saboda tsabar takwa ko magana baya yanzu yanzu su ne asabi kuna awulan cikin bautan Allah wai zai ga mutum wai yanzu shi saboda tsabar bautan Allah tarbiyar ke wai kana da shi Kwata kwatan kwatan wani nan karfi wani yanzu shi musulmi ne yanzu shi saboda biyayya ga Allah sallama ma ba zai iya amsa ta ba mutane ne muke da su haka ya zauna a gida babu wanda zai je wajen sai ta koran kudaje fanfiru su batin a winfiru jami'a ko kuma ku fita jami'a gaba ɗayan ku in kun tashi fita ku fita gaba ɗaya fanfiru su batin malamai suka ce shine sariya a zamanin sahabbai rundunar da ta fita yaƙi babu annabi a cikinta shine fanfiru su batin a winfiru jami'a kuma shine gazuwa kamar rundunar ta je yaƙi wanda akwai annabi a cikinta abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake ce akwai alakar nusuhi tsakanin ayan nan da kuma aya da ke cikin wanda Allah yake ce mana وما كان المؤمنون لينفروا كافة وجنك كشن توبة أرمى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة بيداتي قمومين ستقبا لياكي با ko su fita ga manufa kwaya ɗaya kowa ya ce ya tafi wa'azi ko ko ya ce ya tafi kasuwa bai dace duka mu fita wajen yaƙi ba bai dace duka mu tafi don harka kwaya ɗaya ba falaula da faramin kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din dole a samu wani bangare da ke zaune a gida suke fahimtar da mutane addini wato kenan mu raba aiki ba dukkan mu aiki kwaya ɗaya ba wani kullin wujihatin wijhatin huwa muwalliha amma fastabiqul khairat kowa akwai inda ya fiskanta amma ya zama mun fiskanci alheri kuma muna da manufa sai mu tsere tsere wajen neman alheri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace akwai dangantaka na nusi tsakanin ayan nan da wannan ta suratul tauba amma Sheikh Abu Sulaiman ad-Dimashqi rahmatullahi alai ce abin da yake nufi da wannan ba iya nufin ɗaya ta soke ɗaya ba ne sai dai iya nufin cewa ayoyin suna da bainahuma umumun wa khususun wato suna taimakekeniya ne wa juna ba sai an ce ɗaya ta soke ɗaya ba don akwai masu da'awar ɗaya za ta soke ɗaya cikin ayoyin nan ya ce a ya ta'allaka da yaya shugaban musulmai ya ga zai tabbata so a wurin strategy da yake so ya yi da kuma burin da yake so ya cimma mafhum tayyib Allah ya ba mu ikon farkawa daga cikin baccin da muke yi shi yasa Allah ya ji kan malam Sa'adu Zungur ya kalle mu yace wagga al'umma mai zatawo a cikin zarafofin duniya yace kai bahaushe bayi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya ai gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya yace wagga al'umma mai za ta wone wannan al'umma ta yace mai za wone a cikin ma zarafofin duniya ba ma a lahira ba a zarafofin duniya ina ne muka zama mu ne abin koyi a duniya amma duniya ba lahira ba a cikin zarafofin duniya ne muka yi shi yasa yake cewa jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana me farka har ya sa mana anka hannuwa ya daura kafar mu da sarkiya ba zalaka sai sharholiya ko kuma ya ɗaura wuyanmu jahilci ya tilakar mu da sai kuma me ya sa mana sarka har wuya ya sa mana ankwa hannuwa ya ɗaura kafar mu da sarkiya bakunanmu mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya yau ina zalaka take ba ba a bangaren lahira ba a ɓangaren medicine kaɗai. wanda yake musulmai da suka fara aiki a kansa yau idan ka kalli al'ummar mu mai muka zama hatta a siyasar duniya mun zama mai mun zama yan amshin shata a siyasar ma yan amshin shata ne saboda haka ake zaune ba manufa kuma kullun kasanci ne yake karuwa abinda muka fi karfin sa yanzu ya fi karfin mu Allah ya sa mu gane mu gyara shi yasa yace wagga al'umma mai zatawo a cikin yace kai ba haushe ba yi da zuciya za ya sha kunya nan duniya to ina zuciyar take yanzu ba ma shan kunya a duniya shine ce to mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya ɗayan biyu ne in kana so karbin ba ka so yi dariya amma dariyar takan zama kuka gaba fa in ka yi dariya da yake nan gaba za ka yi kuka kuma da nadamar mai kin gaskiya kuma za ka yi regretin saboda ka san gaskiya ka faɗa ba ka karbe ta ba Allah ya ji kan mazan kwarai ai na san dai waɗannan su ne masoya Najeriya ko kana da kokonto kar ka dauka yanzu wai kai ka fi sanin Najeriya ko ka fi sanin Najeriya in ba bayan Allah ba ina mutum zai wannan magana sama da shekara 60 ka ganta ta dace da kasar ka amma yanzu wani duk da haka baya so fa a ce malam sa'adu zunguri ya ce me dalili saboda duniya ta masa dadi to duniya a ce a hankali bahaushe ce in ganga ta kara zaki wallahi ta kusa fashewa in duniya ta daure maka gindi to ba da lokaci tana dabda ta kubuce maka to Allah ya sa gaban ta kubuce musulmi ya gyara na'am aran ma وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم للي دقتكنكو لمن لا يبطئ أن أقوي ودن دسكي jinkirtar da wasu idan za su fita taimakon addinin Allah fa in asabatkum musibatun idan musiba ta auka muku kala sai yace kadi an amallahu alayya kai Allah ya mun ni'ima iz lam akum ma'akum shahida tunda ban je na sai da wannan filin gumurzun da su ba wannan aya dalilin saukan tana magana ne akan ɗabi'un munafukai zuwa ga musulman ƙwarai saboda su munafukai suna cikin musulmai amma duk abin da za a taimaki addinin Allah sai sun kashe maka jikinka in taimako aka sai a yi sabawa ne wancan ramadan ta yi ramadan ta bara ma kayi bana kan ai ba sai yi ba ai ai Allah ma sai fatta kullaha tun kaji tsoron Allah yadda zaka iya sai shedan ya turo munafukai su suke discourage nan ga kuma da aya zai zo maka shi fa aikin alkhairi yake hana ka yana so ka saba wa Allah kuma da ayar Allah din yazo yake nema ya hana ka to su ne irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an tafi yaki na Uhudu wasu sun bi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya tafi sanda aka je bayan gari ya kura musu kai suka dawo gida annabi ya ɗebe ku ya ce za a je a kashe ku ya bar wani bai taho da shi ba saboda shi shalele ne wani ba taho da shi ba saboda shalele ne ya hura kan wasu yau da rasu suka dawo gida ya zo samu na gida ya ce doku kuma kuna da an bar ku matattu mata an tafi da su za ku yi shahada ku an bar ku a gida kuna ga annabi wala bai kula muku ba ya ɗauki waza da wani yan gata da su su na kan an sa sun da wannan gida kuma an ce tafi ya tafi <laughs> ta ji manya haka za a tafi ta buke je yi wa sahabbai haka suka yi wa sahabbai munafuka annabi ya tafi da sahabbai yana tafiya an shiga ta yakin tabuka a cikin kunci cikin talauci ga rasin ruwan sha annabi ya tafi da su munafukai suka je suka yi ta tura kunnen wasu suka sa suka dawo suna dawo annabi ya bar ali ibn abi talib a matsayin ya rike gari ya rike shugabanci suka zo suka samu sayyidina aliyu yanzu aliyu kaga an tafi da wani yayi shahada an tafi da wani yayi shahada yanzu kai kana ga maka adalci a barka cikin mata da yara yanzu duk annabi ya rasu da bai rike ba sai kai mun muna ga annabi dai kawai ya maka ne dan ka a yanzu aliyu da hali ka je ka bi shi sayyidina aliyu yana kuka sai tashi kuma ya bi annabi wasu sun tafi sun dawo sayyidina aliyu kuma an bashi a gida annabi sai ya ganshi ali ya zo yana complain annabi an ce kaza an ce kaza annabi ya ce kaza buya ali karya suke ma kai hakuri ka koma gida su wanda suka tafi an sa sun dawo wanda yake gida kuma an hura shi an ce tafi wai dai komai a rusa kada tafi daidai kuma da su ake sallah an ce a zai ce a daidaita sahu a hada kafaru babu aikin addini da munafukai suke amma duk aikin da aka yi sai sun yi commenting za su zauna su yi bayani akan limamai ne akan aran momi ne aran ma wani akwai kaza aran ma wani ya cika kaza aran ma wani ai kaman kaza yake a a shi liman wani kaman kaza kaza yake dan kasuwa wani a kaza yake sai sun yi wa kowa hisabi amma ba su taba yi wa addinin aikin addinin Allah taimakon asuwaki ba ko asuwaki ba za ka daga sun yi addini ba amma duk wanda ya sai sun yi shar'a akai to shine abin tsoro kuma duk shar'ansu na kokarin cutar da addini ne da kuma cutar da masu addini ne shi yasa Allah ya ce wa inna minkum lalle daga cikin ku akwai irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akwai irin su kirkiratu manya manyan kenan wanda in suka zo gaba annabi ya rasulullah ya rasulullah ya manzon Allah sun so ko ba su mutanen Madina tsakanin ku da shi ai ku ne kuka ciyar da kare yanzu yake zo ki mulkan ku kai ne da karanka karanka yanzu yake mulkan mutumin da ya zo bako bako ne zai zo shi kuma yanzu ya mulke ku yanzu ba ko ba faran garin kuma ne kuma fashi ne gaban yanzu kuma sai aka yi waji in su gaba su ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah sai su rika masa haka kuma ya bar wurin kuma ya je can ya zage shi kai Allah ka kare mu daga munafurci duk inda ka ga harkar addini ba ta ci gaba to akwai munafukai za ka ga wani yadda ka san tsira haka yake kuma duk inda yake kai shari yake kaiwa in haka yi alkhairi 96 baya so tsammanin sharri ya yi kwaɗe sai mai da shi sharri sai ya watsa shi yasa duk mai da'awa duk ɗan kasuwa duk shugaba a cikin al'umma in dai bai yi ƙoƙarin yanke munafukai daga gare shi ba to ba zai iya yi wa addini komai ba shi yasa duk abin da muke wani kama mafi a'a in ka za kike da shi to kirawa na zo mu zo mu zauna so duk wanda yake rike da gaskiya baya tsoron a yi gaba da gaba amma an ce kirawa ne ce to bari in dawo to ba zai dawo din ba Allah ya ce wa inna minkum shin munafikai masu imani na kaje suna cikin ku ba masu imani bane a ramma duba cikin suratul tauba da Allah ya ce ba sa daga cikin mu wa yahlifuna billahi innahum wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun Allah ya ce wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah wallahi tallahi hum la minkum akan cewa su suna cikin ku wa ma hum minkum Allah yace ba sa cikin ku innahum qaumun yafraquna su dai mutane ne matsorata duk munafiki matsoraci ne canjazo kada idan ya motsa sai haga ya firgita amma jarumi baya firgita cikin sauki duk abin da haga ya firgita shi to yin munafiki ne a wurin su ma zai yi yasa kai musulmi to ba a so a ganka a rude ko wani abu ka ji kara ka dan yi dai ta maza ka dan jajirce tukunna sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu sai kai kaman baka ji ba amma yanzu ana abu za ka ga munafiki shi duk a gare shi ya dan ji wani kara karan shan kaso ne fa amma shi zai ke mun bom ya tashi Allah anan ya ce wa kun minkum su ba sa daga cikin ku anan kuma ya ce wa inna minkum malamai suka sayar da mu za mu hada ayat tauba da kuma nan cikin nisa'i shine wa kun minkum ba sa tare da ku a cikin imani ko aqida a nan kuma wa inna minkum ana nufin lalle suna cikin ku a bangaren jinsi su mutane ne suna lalle suna cikin ku da bangaren jinsin mutane hannu biyu kafa biyu ido biyu baki ɗaya kunne biyu amma wa hum minkum a cikin tauba kuma ba sa tare da ku a ƙida ko a manufa ba sa tare da ku a cikin imani wannan shine yadda malamai suka hada wannan ayat da cikin suratul tauba laman la yubati anna lalle daga cikin su akwai wanda yake kokarin sa ku rika jinkiri duk abin da aka ce a yi gobe sai ce ka ku bari mana shekara mai zuwa ma ai za ku yi shekara mai zuwa za ku yi shine kaman ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha shedan yana muku alƙawarin talauci in zaka ka maka sai sai habawa na ga ka da yara dana in kana yawan sadakan nan ai kudin zai kare me za ka bar musu in ka musu yanzu sai ta muku alƙawarin talauci fa yana sabarkum musibatun idan musiba ta auka muku daga kun samu musiba kana kadi an amallahu alayya sai riga cewa in aka je musifa anan abdullahi ibn abbas yace shine in kun je yaki an kashe wasu ku ko kuma an yi nasara kan ku sai ce kadi an amallahu alayhi kai ni ka Allah maki ni idan akun ma ahum shahida ni dai da ban shaida wannan yakin da su ba kaga taimakon Allah daman da aka tiyaje mu mun ji akwai matsala shi za mu kace ba za mu je ba sai kaga wani ya mutu a can wani ya je ya dawo babu hannu wani an fasa goshin sa wani a hana ka zo da shi yace daga ga mu dai kadi an nama Allah da mu dai Allah ya taimake mu saboda shi munafiki ba zai ce maka ba Allah yake ni ya wai fa umurnin Allah ne bai ba kuma yace Allah ya yi maka ni'ima an amallahu alayya lalle Allah mana ni'ima mu ka mu kan ba shi yasa da mun ba mu je ba kai ka ji munafiki wai Allah ne ya masa me ya masa ni'ima shine fa in asabakum musibatun a wani wuri Allah yake cewa idan musiba ta same ku suna farin ciki da ita in نعم. وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون من فرق غير إن تصبك حسنة تسؤهم idan abun farin ciki ya faru gare ka abu mai kyau yana bata wa munafukai rai wa in tusibuka sayyi'atun musibatun kad akhadna amrana idan musiba ta ko gare sai da mun murke al'amarin mu sai za da muka ce ba za mu je ba mu da mun fahimci akwai matsala wa in tusibuka sayyi'atun yafrahu biha kuma a wani wuri Allah ya ce idan musifa ta auku gare ka to farin ciki suke da musifa annabi da kansa yin musifa ta auku mar suna murna bai kai munafikai da aka je yakin hudu manzon Allah aka sanya wani karfi a bakinsa aka tumbuko molas ɗinsa waɗannan haƙoran duk karfin sanda aka tumbuke su abdullahi ibn ubay bin gata to kun ga mun ba ga muku shi ma da yace Allah ya koshi ga yadda ya kare balle ku ko da ba ai koko ba ko jarraba annabi samu sai sun aibata annabi yana cikin abin tausayi sahabbai suna ga za a halaka annabi wani sahabi ya zo shi yake ban an ba a filin uhudu kawai sai na ga manzon Allah a ƙasa tsakanin abokanan gaba sun ce wani su kashe ya ce wallahi ban san yadda aka yi ba kawai da na gani sai na gana shigo cikin su yadda ka san shahu haka ya dauke shi ya fita ba su an kara ba da wannan ake mar kirari cewa shafan ranar uhudu saboda a wurin da da yake babu tunanin dan adam cewa wani zai shiga ya dauke shi amma yake bai san yadda aka yi kundun bala yayi al'imani ya shiga ya da shi ba Wani ne sunan sahabi sai ku je ku nemo <laughs> to wannan shine ɗabi'unsu idan kuna tare da munafukai a cikin kayan ku ana komai da su idan kuka samu jarrabawa murna suke in musulunci ya tutu murna suke yi saboda shi musulunci ba a tuzo da shi sai da munafukai to akwai wanda suna cikin rigar ku da komai amma ba sa tare da ku jakadun makiyan ku ne wallahi har yanzu akwai su har a yanzu akwai su sai dai al-ishara taksil aqil shi ne hankali aka nuna zai nuno zai gano to sai an nuna ba sai an kira ba Allah ka kare mu daga munafukai Allah ka ba mu ikon yin addini don neman yadda Allah ya ci gaba da tona musu asiri na'am ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله idan wata falala daga wurin Allah ta same ku la yaqulanna wallahi za su ce ka allamtakum sai rika ta wallahi kaman tsakaninmu da shi babu wani kauna ya laita ni ina ma Kun hum na je yakin tare da su fa afuza sai in samu rabo fauzan azima rabo mai girma wala in kun fadlun min Allah idan falala ta same ku daga wurin Allah Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ta falala anan wurin shine in kun je can kun yi nasara ko kun samo ganima an samo ganima iyaka an samo duniya iyaka sai ka rika je na cewa la na. wallahi ka allamtakum bainakum ka allamtakum bainakum wa bainahu mawadda Kamar tsakaninku da shi babu wata kauna sai rika ta ya ni ina ma na je yakin nan tare da su da wannan ganiman da mu za a raba wancan lokacin ma fada nawa ne wancan fasulken da nawa ne da in an samu ganima yanzu ba wai don Allah ba dan ganima yake jin ina ma da ya je shi shine a duk lokacin da aka je aka samu ni'ima ka ce ga suwa ne abokananmu ne fa amma da yake mu laruri ya hana mu zuwa sun je sun samu kai ka ce ba mu bane yanzu sai aka raba babu mu a ciki shine ka allam da kun baina kuma baina kuma wadda sai rika kwamfulan kamar ku da shi babu wata kauna ba na fa na ne yanzu ka duba dai kawai ina nan muna ta hana fiya yakin nan yanzu sun je yanzu dai dan samo abubuwan gare kayan duniya ya samu ya dan ban waye ce a'a kuma aka raba ban da mu ya laita ne kun ina na mato da ma na je da ma dai na daure da muran nan dai kawai haka kawai na je ni ai ba a fuza fauzan azima da na samu rabo mai girma kaga dan ganima nan da abu ya samu abinci na wata uku ba wai dan addini ba shi ganima ta dame shi amma in aka je kuka samu jira sai ce to mu da mun hangi an haska mana da mun gane akwai matsala sai za mu kace mu babu inda za mu je dan hasken ya haska to shi munafiki kenan duk abin da aka yi sai yayi comment babu abin da bai da magana amma dai fala saddaka wala salla babu aya babu hadisi babu tafsirin magabata amma komai iya da abu fada a ciki sai ce abin da aka yi bai yi ba kuma an ce shi ya ba zai iya ba shine matsalar munafiki duk aikin da yace ba a yi ba daidai bane in ka ce ba zai iya ba yanzu akwai wanda zauna ce jan bakin da adama shi bai masa ba amma an ka zauna ka bashi ko duk duniya ka bashi a kujerar nan yayi alkafira bari mu gyara ya mai al'imani ko fatiha ya karanta kamera ta ɗauke shi ba zai iya ba amma an yi zai ce bai yi ba ko me aka yi zai ce bai yi ba to Allah ya bamu ikon appreciating alkhairi da yin fatan alkhairi ga mai alkhairi da kuma yin mulahaza don a gyara ba don mu aibata ba Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya kare mu daga munafukai da munafurci Allah ya gyara mana imanin mu Allah ya kare addinin mu daga munafukai Allah ya kare addinin mu daga cutarwar munafukai munafukai Allah ya ganar da su su gane kyan musulunci su shiga musulunci shigan gaskiya ba shigan ƙarya ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ال allah كما صليت على wa وبارك على محمد وعلى cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushofin complex daura garin da ba launci kasuwar wunti bauchi bauchi da nigeria ita ce ta muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0x0, 60 30 22-75. 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi